daga nan tehran radio voh hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله الرسول masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Alhamis da fatan an waye gari cikin goshin lafiya ga jiran uban da muke dauke da su farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bansa kuma muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare za mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya daga nan sai shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jirin abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti zuwa bakwai da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kan labaran shugaba hassan ruhani na iran ya caccaki kasashen turai kan rashin cika alkawuran da suka ɗauka game da yarjejen nukiliyar iran sace mutane 42 a makarantar kagara da ke jihar neja a najeriya ya fusata 'yan kasar da dama babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a samar da kudaden shirin wanzar da zaman lafiya a yankin sahel to yanzu ga cikakkun labaran shugaba hassan ruhani na iran ya ki kasashen turai kan rashin cika alkawuran da suka dauka game da yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da shugabar gwamnatin jamus angela merkel da yammacin jiya laraba shugaba ruhani ya ce ya shigar da wasu sabbin batutuwa a cikin yarjejeniyar ta 2015 abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba dr ruhani ya ce yarjejeniyar da iran ta cimma da manyan kasashen duniya da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da ita aiki ne na tsawon tsawon shekaru na tsakanin iran da sauran kasashen duniya shida wanda aka cimma bisa jituwa a hannu ɗaya kuma shugaba ruhani ya bayyana cewa hanya ɗaya ce ta rage wa kasashen turai idan suna son ceto yarjejeniyar shine su nuna da gaske suke kuma a aikace sannan ya kara da cewa wata hanyar ta kare yarjejeniyar ita ce ragewa iran takunkuman rashin imani da amurka ta kakaba mata a nata bangare shugabar gwamnatin ta jamus angela merkel ta nuna matukar damuwa game da makomar yarjejeniyar inda ta ce yana da mahimmanci a cigaba da kare yarjejeniyar a matsayinta ta kasa da kasa tare da bukatar a warware sabanin da ke akwai ta hanyar tattaunawa ta kuma yi fatan kara karfafa alaƙa tsakanin iran da jamus da kuma sauran ƙasashen yankin da na asiya don samar da zaman lafiya da tsaro To wani lokaci kuma yau Alhamis ne ministan harkokin wajen kasar Faransa Jean-Yves Le Drian zai karbi bakuncin takwarorinsa na Jamus da Birtaniya a wani yunkuri na tattaunawa domin ceto yarjejeniyar nukiliyar Iran. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka zai halarci taron amma da kabar bidiyo tun dai bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya fice daga yarjejeniyar ne a shekarar 2018 aka shiga takun tsaka game da makomarta inda iran a bangare ta daina aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta 2015 ta kunsa a matsayin mai da martani ga ficewar amurka da ma jerin takunkuman da amurka ta labta mata a halin da ake ciki dai sabuwar gwamnatin amurka ta ce ba za ta janye wa iran takunkumi ba har sai iran din ta dakatar da matakan da ta ke dauka kan yarjeniyar yayin da ita ma iran din ta ce duk wannan ba zai taba yiwuwa ba har sai amurka ta dage mata gaba ɗayan takunkuman da tsohuwar gwamnatin amurka ta kakaba mata ko a jiya laraba jagoran shun jihar musulunci na iran ayatollah sayyid ali khamenei ya bukaci gani a ƙasa ba wai magana da fatar baki ba ko kuma alƙawura game da yarjejeniyar nukiliyar a kwanan baya dai jamus ta bakin ministan harkokin wajenta ta bukaci a sanya shirin iran na makamai masu linzami a cikin ababen da za a tattaunawa a kansu game da yarjejeniyar ita kuwa a nata bangare faransa ta bukaci da a sanya kasashen yankin musamman saudiya har ma da isra'ila a cikin tattaunawar da suke fatan yi nan gaba kan yarjejeniyar nukiliyar kasar ta iran sai dai iran ta dage akan cewa babu batun sake tattaunawa akan yarjejeniyar majalisar dattijan najeriya ta buƙaci shugaban ƙasar muhammadu buhari ya gaggauta yin shelar kafa dokar ta ɓaci kan matsalolin tsaro da suka addabi sassan ƙasar majalisar ta gargaɗi shugaban ne bayan da 'yan bindiga suka sace ɗalibai a makarantar sakandare ta kimiyya ta kagara da ke jihar neja kimanin mutane hamsin ne galibi ɗalibai da kuma malaman makaranta rahotanni suka ce wasu 'yan bindiga sun sace a makarantar ta kagara tuna dai gwamnatin jihar Niger ta sanar da rufe daukacin makarantun kwana da ke kananan hukumomi hudu da ke jihar sakamakon sace ɗaliban yayin da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya baiwa sojoji da 'yan sanda umarnin kubutar da ɗaliban matsalar garkuwa da mutane dai na daɗa karuwa a najeriya inda ko a kwanakin baya sai da wasu 'yan bindiga suka sace ɗaruruwan ɗalibai a makarantar kankara da ke jihar katsina kafin daga bisani a sako to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kasar sudan ta sanar da kiran jakadanta a habasha a daidai lokacin da dangantaka tsakanin kasashen biyu ke kara tsami a iyakarsu da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan mansur balad ya ce kasar ta kirayi jakadanta ne da ke eh, domin tuntubarsa game da alakar da ke tsakanin kasar da habasha kuma a cewarsa jakadan ba zai koma ba har sai an gama tuntubarsa game da batutuwan da suka shafi alakar kasashen biyu matakin na gwamnatin hartum na zuwa ne a daidai lokacin da takaddama tsakanin kasashen biyu ke ƙara tsami game da yankin nan na el fashaga wanda kowanne daga cikin manoman kasashen biyu ke cewa mallakinsa ne kafin hakan dai a ranar lahadi da ta gabata sudan ta zargi habasha da baiwa sojojin ta izinin shiga kasar wanda gwamnatin hartum ta danganta da tsokana sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci da a samar da kuɗaɗen da ake hasashen samu don gudanar da ayyukan wanzu da zaman lafiya a yankin sahel a wani sako na bidiyo da ya gabatarwa taron kolin ƙungiyar g sahel wanda ya gudana a birnin injamina na kasar chadi mr guterres ya ce ya kamata shirin wanzu da zaman lafiya da yaƙi da ayyukan ta'addanci na afirka ya dinga samun umarni daga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da kuma samun kuɗaɗen tafiyar da shirin Ƙungiyar Jifab Sahel ta ƙunshi ƙasashen Burkina Faso, Chadi, Mali, Mauritania da jamhuriyar Nijar kuma ƙungiyar na taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan matsanancin yanayin taɓarɓarewar tsaro da ayyukan jin kan bal'adama a shiyar. To jama'a labaran duniyar kenan. Tuwa gashi da Hassan Barka dauke da labaran duniya. tanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari wasu daga cikin labaran da muka nakalto muku daga wasu jaridu daga tarayyar Najeriya. Muleka jaridunmu na yau. To zan fara ne da jaridar nan ta Premium Times wadda ta kawo labarin cewa yanzu haka dai hukumar da ke kula da dakile yaduwar cututtuka a tarayyar najeriya wato ncdc ta sanar da cewa an samu ƙarin mutane 869 waɗanda suka kamu da cutar corona a najeriya din a ranar jiya laraba sannan kuma mutane takwas ne suka rasa rayukan su sanadiyar kamuwa da wannan cuta yanzu haka dai mutane 149,369 suka kamu da wannan cuta a najeriya sannan kuma mutane 125,722 suka warke bayan kuma mutane 1,787 sun rasa rayukansu sannan kuma zuwa yanzu mutane 21,860 ne suke dauke da wannan cuta a faɗin najeriya a ranar talata mutane sittin 1,368 ne suka kamu da wannan cuta a jihohin anambra oyo benue rivers da kuma babban birnin tarayya abuja sannan kuma shugaban hukumar kula da cibin kiwon lafiya a taron najeriya a matakin farko wato mpc hcda faisal sha'ib ya bayyana cewa za a yi wa mutane miliyan dubu da tara allurar rigakafin cutar corona daga nan zuwa shekaru biyu masu zuwa sannan ya bayyana cewa gwamnati tana sa ran karɓar kwalaben maganin rigakafin cutar corona kimanin miliyan hamsin da bakwai daga avat da kuma covax da kuma wasu miliyan ɗaya da dubu daga kamfanin mtn da kuma kasar india waɗanda za su bayar da su a matsayin gudunmawa ga tarayyar najeriya wanda za a yi amfani da su wajen yi wa waɗanda suka ɗara shekaru goma sha takwas da haihuwa wannan allura ta rigakafi a najeriya waɗanda za su kasance a sahun farko wajen samun wannan allura ta rigakafi a najeriya dai su ne mata masu ciki ma'aikatan kiwon lafiya jami'an tsaro tsaffi da kuma marasa lafiya to sai kuma jaridar leadership da ta kawo labarin ta wanda yake da alaka da wasanni inda ta bayyana cewa babban abin kunya ne ga barcelona yadda paris saint-germain ta yi raga-raga da ita a cikin gidanta kungiyar kwallon kafa ta paris saint-germain ta casa kungiyar kwallon kafa ta barcelona da ce hudu da daya a cikin gidanta a gasar cin kofin zakarun turai na champions league a wasan farko karawa zagaye na biyu da suka buga kaftin ɗin barcelona messi shine ya fara zira kwallo ta farko a ragar paris saint germain wadda ta buga wasan karshe a bara a irin wannan gasa tare da bayan munich ta kasar jamus inda bayan munich din ta doke ta da ci ɗaya da nema sannan bayan da messi ya fara cin kwallo a mintuna na 27 da fara wasan paris saint germain ta kara matsa kaimi inda ta farke a hannun mbappe sannan kuma shine ya kara zira kwallo ta biyu dan kwallon nan na everton wato mai ken wanda yake buga wasan aro a paris saint ne ya kara suka kwallo ta uku a ragar barcelona duk wata cewa barcelona ta yi ta kai kora amma hakan bai haifar mata da ɗa mai ido ba inda da ƙarshe mbappe ya sake zira kwallo ta hudu wanda kuma ita ce kwallonsa ta uku wadda ya zira a cikin wasan da aka buga a tsakanin barcelona da paris saint germain har aka tashi wasan kuma barcelona bata iya farkewa ba barcelona dai za ta ziyarci kasar faransa a ranar 20 ga watan maris domin buga wasa na biyu wanda ake sa ran watakila neymar zai buga wannan wasa inda zai fuskanci tsohon kungiyarsa ta barcelona To madalla bayan da aka saurari wasu daga cikin labaran da wasu jaridu suke dauke da su yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana. da zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 a shirye take ta koma kan yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya da manyan kasashen duniya matukar kasar amurka ta koma cikin yarjejeniyar da ni sunu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kakakin kasar iran ali rubai ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran a shirye take ta koma kan yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya ta hanyar rage yawan sinadarin uranium da take tacewa a halin yanzu matukar kasar amurka da sauran bangarorin yarjejeniyar suka koma kan tubalin yarjejeniyar da aka cimma tun farko a taron manema labarai da ya gudanar a ranar talatar da ta gabata ali rubai ya bayyana cewa gwamnatin amurka da take hawan kawara ga dokokin ƙasa da ƙasa ta sha kayi har sau uku a takaddamarta da jamhuriyar musulunci ta iran na farko a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na biyu a kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hague na uku a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya kamar yadda jamhuriyar musulunci ta iran ta samu gagarumar nasara a harkar tattalin arziki tare da jurewa bakar siyasar kasar amurka na kakaba mata tarin takunkumai a bangarori da dama rubai'i ya kara da cewa gwamnatin iran a halin yanzu ta zage dantse a fagen kawo saukin matsaloli da al'ummar ta take fuskanta a fagen rayuwa kuma tana iyaka ƙoƙarinta na ganin ta kare haƙoƙin al'ummarta a dukkanin ɓangarori musamman wuce gona da irin da iraniyawa suke fuskanta daga gwamnatin amurka ta hanyar tauye musu haƙoƙinsu a faɗin duniya hakanan jamhuriyar musulunci ta iran ta rusa duk wani yunkurin gwamnatin amurka a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar donald trump da haramtacciyar ƙasar isra'ila na ƙoƙarin da ita saniyar ware da killace ta har ila yau kakakin gwamnatin ƙasar iran ali rubai ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana cikin shirin ko ta kwana na mai da martani kan rashin ɗage mata takunkumin da aka kakaba mata na haramta mata saya da sayar da makamai da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi inda wa'adin takunkumin zai kare a ranar 21 ga wannan wata na fabrairu sakamakon haka majalisar shawarar musulunci ta iran a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar tana da hurumin mai da martani kan rashin ɗage takunkumin a lokacin ƙarewar wa'adinsa musamman tilastawa hukumar makamashin nukiliyar ƙasar iran dakatar da yin aiki da duwasu wasu ƙarin yarjeniyoyi kan shirin makamashin nukiliyar iran ciki har da dakatar da gudanar da bincike a tashoshin makamashin nukiliyar iran domin samun tabbacin babu wani abu da iran take aikatawa da ya saba wa doka rubai'i ya kara da cewa matakin da jamhuriyar musulunci ta iran za ta ɗauka na dakatar da yin aiki da karin yarjeniyoyi kan shirinta na makamashin nukiliya hakan baya nufin iran ta dakatar da ba da haɗin kai ne ga hukumar makamashin nukiliya ta duniya iran za ta ci gaba da gudanar da aikin ta tare da ba da haɗin kai ga hukumar iaea e kuma ta sanar da hukumar kan aniyarta a sakwar wasiƙar da ta aike ga hukumar ta iaea e rubai'i ya jaddada cewar jamhuriyar musulunci ta iran za ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin mai da martani kan bakar siyasar amurka na ƙoƙarin ganin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ƙara wa'adin takunkumin hana ƙasar iran saya da sayar da makamai kamar yadda ƙasar iran take ɗaukan mutunta yarjejeniyar da aka cimma tsakaninta da sauran manyan ƙasashen duniya kan shirinta na makamashin nukiliya a matsayin yarjejeniya mafi aminci don haka babban abin da ya fi dacewa ga sabuwar gwamnatin amurka ita ce komawa kan yarjejeniyar kuma sauran bangarorin yarjejeniyar su yi aiki da dokokin da ya rataya a wuyar su kamar yadda aka cimma tun a farkon kulle yarjejeniyar kakakin gwamnatin kasar ta iran ya kuma bayyana fatan ganin kasashen yammacin turai da amurka sun yi amfani da dama wajen ganin an kai ga warware takaddamar shirin makamashin nukiliyar iran ta hanyar diflomasiya domin kada batun ya kararin cabewa a nashi bangaren wakilin kasar iran kuma jakadar jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya majid dakt ravanci ya jaddada cewa kasar iran ba ta fice daga cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakaninta da sauran kasashen duniya ba ballantana a bukaci ta koma ciki iyaka dai ta ɗauki matakin mai da martani ne ta hanyar rage haɗin kan da take bayarwa bisa raɗin kanta a asantawarsa da tashar euronews sashen farisanci majid takt rabanci ya bayyana cewa wani mataki suke zaton jamhuriyar musulunci ta iran za ta ɗauka a matakin farko tun bayan da ƙasar amurka ta ɗauki matakin ficewa daga yarjejeniyar da aka cimma kuma ta yi gaban kanta wajen ƙaƙaba tarin takunkumai kan ƙasar iran musamman da nufin durkusar da ita sakamakon haka jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauki matakin rage irin haɗin kan da take bayarwa a fagen shirinta na makamashin nukiliya kamar yadda a fakara ta 36 ta yarjejeniyar ta bayyana cewar idan wata memba daga cikin mambobin yarjejeniyar ta ɗauki matakin keta dokar yarjejeniyar to jamhuriyar musulunci ta iran tana da haƙƙin dakatar da haɗin kan da take bayarwa ko rage wasu daga cikinsu sakamakon haka jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauki matakin rage irin haɗin kan da take bayarwa har ila yau jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ke birnin biyana kazim garib abadi ya sanar da cewar hukumarsa ta gabatar da sakon wasiƙa ga hukumar iaea e cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta dakatar da ba da haɗin kai a duk wasu ƙarin yarjejeniyoyi da ta ɗora wa kanta ƙarƙashin yarjejeniyar makamashin nukiliya daga ranar 23 ga wannan wata na fabrairu a taron manema labarai da ya gabatar garib abadi ya bayyana cewar wannan mataki ya zo ne a matsayin aiwatar da dokar da majalisar shawarar musulunci ta iran ta gabatar na neman dakatar da duk wani ƙarin haɗin kai da kasar iran take bayarwa a shirinta na makamashin nukiliya da nufin kare maslahar al'ummar iran sakamakon matakin da sauran bangarorin yarjejeniyar suka ɗauka na rashin cika alkawuransu musamman matakin da kasar amurka ta ɗauka na kakaba tarin takunkumai kan kasar iran jakadan kasar iran abiyana ya ƙara da cewa rashin biyan bukatun jamhuriyar musulunci ta iran zai fuskanci mai da martani daga bangaren iran har sai an ɗage mata tarin takunkuman zalunci da aka gaba mata sannan ta amince da shirin yin aiki da ƙarin yarjeniyoyi kan shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya a nashi bangaren jakadan kasar rasha a hukumar makamashin nukiliya ta duniya mikhail oleyanov ya jaddada wajabcin gabatar da duk wani kokari da zai kai ga samun nasarar aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin kasar iran da sauran bangarorin duniya musamman kafin shiga sabuwar shekarar iraniyawa ta hijira shamsiya wato Neros a ranar 21 ga watan Maris na wannan shekara ta 2021 a tsokacinsa dangane da wasikar jakadan jamhuriyar musulunci ta Iran a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a shafin shafinsa na totar jakadan kasar rasha a hukumar ta IAEA e Mikhail Oleyanov ya rubuta cewa batu mafi muhimmanci a halin yanzu shine dole ne mu yi kokarin ganin an samu gagarumin ci gaba a fagen aiwatar da yarjejeniyar nukiliya tsakanin kasar iran da sauran kasashen duniya kafin lokacin da mahukuntan iran suka shata na dakatar da ba da haɗin kai a ƙarin yarjejeniyoyi da kasar iran ta ɗora wa kanta a fagen shirinta na makamashin nukiliya a bangare guda kuma shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana cewa kwallo yana kafar amurka ne don haka yana kan sabuwar gwamnatin joe biden ta ɗauki matakin ɗage duk wani nau'in takunkumi da ƙasarsa ta ƙaƙaba kan ƙasar iran domin ganin an koma kan yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma tsakanin ƙasashen duniya da iran a zantawarsa da takwaransa na ƙasar switzerland gefe malin ta hanyar wayar tarho shugaban ƙasar iran dr hassan ruhani ya jaddada cewa batun sake buɗe kafar tattaunawa kan shirin makamashin nukiliyar iran batu ne da ba zai yiwu ba kuma hawan kawara ce ga kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 shugaban ƙasar iran ya jaddada cewa ɗage tarin takunkumai da aka kakaba kan jamhuriyar musulunci ta iran a aikace ba a takarda ba lamari ne da zai sanya iran ta dawo kan matsayinta na farko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 sai shirin nan na muryoyin masu saurare Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa da lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne Hassan Barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in bar ku da malamin mu na farko. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana Ibrahim Dan Fulani yari mai Arsenal da ke garmar hukumar wurji a nan jihar Bauchin Najeriya. A dangane da maganar tashin bam a jihar Kaduna a wannan abun Allah dai ne wannan abun ne wannan abun takaici ne a muna kira ga hukumomi da su sa ido a dukkanin faɗin ƙasar nan domin ganin a duk inda 'yan ta'adda suke ko kuma masu a yawo da bama-bamai A an kama su domin ganin a ba a samu asarar rayuka a cikin al'umma ba to muna fatan hukumomi da su sa ido a dukkanin faɗin ƙasar nan a ina kira ga gwamnatin jihar kaduna da ta mai da hankali wajen ganin ta kawo zaman lafiya a jihar da ma mu na arewa baki ɗaya. na gode mai magana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal da ke karamar hukumar wurji a nan jihar bauchi najeriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na VOH Hausa barkanmu da warhaka mai magana Lawal Yandu daga Niamey Nijar. Ra'ayina zai tafi ne dangance da mukabalar da gwamnatin jihar Kano ta kira Sheikh Abdul Jabbar da sauran malaman da suke kalubalantarsa wanda ga dukkan alamu mun ga malaman suna ta zillewa da guda guda kowa na ta kawo uzurin shi ga alaman dai bai shirya ma zaman ba ko kuma baya da hujja da wani abu mai kama da haka dai. To, ala halin da ita gaskiya sunanta gaskiya kuma karya sunan manta karya duk yadda aka yi mata kuskure ma wannan zillewar da malamai suke ya kamata al'umman kano gari ne na addini gari ne na masoya allah muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kamata lokacin da wani malami ya zo muku da irin wannan kuma aka nemi a zauna da shi ya zille to ya kamata ku ku yi aiki da hankalin ku kada a zo ana yi muku yawo da hankali tamkar na kananan yara assalamu alaikum jihohar tehran ga zaɓe gashi nan ya gabata muna kiranta yan uwan matasa da aka yi zuciya ne sako komi ya ta daidai a yi argama layi a yanda aka samu a afirka mu ne na fari a wajen wannan demokuraɗiyya to ya kasance bana ma haka za mu kasance a yi zaɓe lafiya a gama lahiya allah ba mai rahusa mai magana mamman sani dauda daga nan birnin da assalamu alaikum biyu ta hausa kuna tare da taurar bakin hospital jamhuriyar nijar da to alhamdulillah a ra'ayina na yau shine duba da cewa wannan kasashen namu na afirka da eh, nan kasa ta nijar mun lura da cewa ba kura ba ce take haura mutum kan karagan mulki idan saboda akwai ya kasan karago dan saboda mutum sai ya kashe aikin shi ya tahi ya zaɓi cancanta ya zaɓi wanda yake so kuma daga baya sai ka ji sakamakon ba haka ba to ya kamata dai masu zartar da zaɓe masu zartar da sakamakon zaɓe nake so in ce to ya kamata dai su yi adalci kuma shi ji tsoron Allah duk wanda ya ci su bashi kayan shi dan saboda su tuna gobe kiyama za su je eh to kura ta le toro bakin ofisar jamhuriyar Nijar da Magaram Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da Alkasim daga nan nan garin agadis jamhuriyar nijar a yau na shigo wannan shiri namu mai taron albarka zan dan tsokaci saman siyasa ta mu wadda take matsowa nan da kwanakai masu zuwa allah ya to kallo ya koma mu dai sama talakawa mu abin da muke yanzu bukata da wanda za hawa ya mana adalci ya shimfiɗa adalci saboda idan aka riba cikin eh, wanga mulki da aka yi shekara goma eh, talaka an ga mai aya a hannu ta fuskar 'yan kasuwa ma su ma haka amma mu yanzu abin da muke bukata wanda allah ya bashi wannan mulki ya kasa kasance ya yi adalci saboda an aka je likita ba magani mu wanzu fatan mu Allah ba mu shugaba wanda iya hauza ya shi kukan talaka ya gyara eh abubuwa da dama ga ta fuskar tsaro ga ta fuskar kasuwanci ga yadda ake mu'amala da dan kasa ma dan kasa saboda eh duk kasar yanzu tana cikin eh wani hali wanda sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh, Hausa ta Iran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku da kullum Ilyas Rezi Kulabar a zuci Agadas jamhuriyar Nijar zan yi amfani amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina game da taro da shugabanninmu suke yi a ƙasar chade in jamaina bisa jesan sahel in nan bisa kan matsaloli na tsaro wanda har da shugaban faransa ni kamar abin da nake gani bisa wannan tarurruka ko bisa wannan taro da suka yi ba sabon abu ne ba wannan taro daman sun saba yin shi sun saba yin shi bisa kan a samu mafita a cikin wannan al'amurra na wanda suka kici suka kicin yawa eh ya kamata fi sabilillah shugabanninmu na afirka afirka su gane wannan matsala ta tsaro fi sabilillah ba wanda zai kare kasashen mu na afirka sai mu sai su sai mu da su za mu kare mu wanga tura da kuke gani wani suna wani taimako wani wane ne babu wani taimako da suke assalamu alaikum biyoyin hausa mai magana habba ma'amidun baram daga difa jamhuriyar niger karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya shugaba idris dabi na kasar shadi ya ce zai tura sojoji tsakanin Ni'jar niger da mali da burkina a wannan ya yi daidai tunda a nan wajen ne ake kawo ma niger hari da ma sauran kasashen gaba daya a mun yi fari ciki da wannan to ai kuma ba nan gizo yake saka ba ai gwamnatin niger da ma na mali da na burkina su haɗa mushi sojoji su je wajen gaba daya a gama da wannan gurin kuma daga baya kuma wannan kasar kameru da na niger da na chadi shi ma wannan a yi shi kamar irin na bara mai magana abba mahamudin baram daga diba a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kusan libya to ina ga hada naka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio hausa bi ohacin da ma daukacin waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya tun ga shirinmu na gaba na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa muku tambayoyin ku da kuke aiko mana dangane da tarbiyya a nan sashen Hausa na VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran. Da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. To madalla masu sauraro shirin mu na yau zai magana ne dangane da abin da ake nufi da gaskiya kuma wace hanya ce za ta kai ga samun hakikanin gaskiya shirin namu na yau zai yi kokarin ansa wannan tambayar a matsayin ɗaya daga cikin halaye na tarbiyya mai kyau don haka za mu fara da cewa gaskiya tana nufin hanya matsakaiciya wato ana nufin maganar daidai da bin hakika gaskiya ita ce sanya kome a hikima bisa mahallinsa da ya dace da shi sannan bin gaskiya da tafiya a kanta bisa tafarkinta a fagen tunani yana nufin tanadi makamin ilimi da mandiki da yin ado da tufafin yaƙini da nisantar da duk wata da nisantar biyayyar mutane maimakon bin gaskiya da faɗin daidai amma a matsayin aiki gaskiya tana nufin bincike da yi wa kai hisabi da yin bauta da kaskantar da kai ga Allah ta'ala da jin tsoron sa maɗaukaki da tuna mutuwa da tsoron lahira da shiga ta farkin gaskiya kuma yana daga cikin abin da aka sallama na cewa wanda duk gaskiya ta bayyana a gare shi hakika ya gane ta ne kuma ya san masu gaskiyan ne imam ali alaihi salam yana cewa ka san gaskiya za ka san masu ita da farko dole ne idan mutum ya tsaya don sanin ma'anar gaskiya domin ya sami damar zuwa ga marhala ta biyu ta yin ado da tufafi da ita gaskiya domin ta kasance daga cikin halayensa to dole ne sai ya mai da ita abin da ake kira malaka cikin halayensa wato ko kaɗan ba zai kau daga kanta ba imam sadiq alaihi salam yana cewa hakika gaskiya tana da ɗaci ƙarya kuwa sako-sako take a wata ruwaya bayan suna cewa ka faɗi gaskiya ko da tana da ɗaci don a mafi yawan lokuta gaskiya tana da ɗaci imam sajjad salam yana yi wa ɗansa imam bakar salam wasiya da cewa ka yi haƙuri kan gaskiya ko da tana da ɗaci wato komai ɗacinta da wannan ne a dunkule za mu iya sanin cewa biyayyar gaskiya tana da wahala sai dai akwai kamalar mutum a cikinta da ɗaukakarsa kuma bin ƙarya yana da sauƙi da zaƙi sai dai yana kai mutum zuwa ga wuta da lalacewa ya jefa shi cikin halaka misali shine hanyar gaskiya kawai matafiya ce ta cikin duwatsu masu tsauri da hawa da sauka yana da wahala ga jikin mutum matuƙa sai dai yana da sakamako mai daɗi kuma ƙarshensa mai zaƙi ne da rai za ta ji daɗinsa ta kuma sawa mutum nutsuwa a cikin zuciyarsa a harshen larabcin gaskiya tana da ma'anar hakika kuma tana zuwa da ma'anoni daban-daban tana zuwa da ma'anar abin da yake yankakke bisa yaƙini wanda babu kokonto cikinsa da kuma abin da ba za a iya inkarinsa ba hakanan imam ali salam yana nuni da wannan tafarki na ilimi a magana wacce ya kamata kowa ya dogara da ita don kaiwa zuwa ga hakikanin gaskiyan al'amura kuma bai dace ba mutum ya dogara da abin da ya shahara ya yadu kowa ya san shi wurin sanin gaskiya bisa dogaro da maganar mutane domin gaskiya tana iya yiwuwa mutane su yadda da ita ko kuma su kita daga cikin irin wannan kalamai masu daraja muna iya duba wasiyar nan ta imam kazim salam ga almajirinsa hisham inda yake ce masa ya kai hisham da a ce kana rike da kwakwa a hannunka sai mutane suka ce lulu ne haka ba zai amfane ka da komai ba don kai kasan san cewa kwakwa ce a hannunka haka kuma da a ce kana rike da lulu? a hannunka sai mutane suka ce ai kwakwa ce to kuwa wannan ba zai cutar da kai da komai ba domin kai ka san cewa lu'ulu'u ne a hannunka ubangiji madaukakin sarki yana faɗa a cikin littafinsa madaukaki yana cewa a wannan rana ma'auni shine gaskiya duk wanda ma'auninsa ya yi nauyi to waɗannan su ne masu rabauta a cikin suratul araf aya ta bakwai rayuwa ta kasance an ɗora ta akan ayyukan gaskiya to ayyukan za su yi nauyi a ranar kiyama amma idan suka rasa gaskiya to za su yi sako-sako a ranar kiyama amma wa'anda suka samu sun yi nauyi to ƙarshensu shine rabota da dawama a aljanna amma wa'anda ma'auninsu ya yi sauƙi to wa'annan su ne za a azabtar don haka dole ne mutum ya shirya wa kansa ya dawo da rayuwarsa zuwa ga alheri ya yi mata tanadin alheri da gyara kuma ya duba ya gani shin aikinsa yana kan hanya ko kuwa kan gaskiya ne ko kuwa kuma ya fara da gaskiya ne ko kuwa duk wa'annan dole ya sami ansoshinsu da kansa kamar yadda shugaban wasiyya imam ali salam yake faɗa ku yi wa kawo kanku hisabi kamin a yi maku hisabi shin kun sayar ne ko kun saya kun samu riba ne a wannan cinikin ko kuwa kun yi faduwa masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma can an jima idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu tare da wani sabon shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tons kuma sai shirin mani karshe shirin nan na Afirka a yau. afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da shafi nahiyar mu ta Afirka. To a cikin shirin na yau za mu je tarayyar Najeriya inda gwamnatin kasar ta kaddamar da aikin shimfiɗa layin dogo tsakanin kasar zuwa jamhuriyar Nijar. Za mu ji daga bakin masana tasirin da kaddamar da wannan aikin yake da shi. Da fatan za ku kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka daga nan Radio Hausa voh to a makon da ya gabata ne shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kaddamar da aikin shimfiɗa layin dogo tsakanin najeriya zuwa jamhuriyar niger wanda aka tsara kashe dalar amurka biliyan 1.96 ƙarƙashin wannan aikin akwai ƙananan tashoshi goma sha biyar kuma ana sa ran a kammala aikin cikin shekaru uku a yanzu dai aikin layin zai taso daga kano ya ratsa katsina da jibiya ya tsaya a jihar maradi cikin jamhuriyar nijar shugaba buhari ya ce wannan aikin mai mahimmanci zai tabbatar da ci gaban kasuwanci tsakanin kasashen biyu to a cikin shirin dai za mu ji ta bakin bangarori daban-daban da suka hada da masana tattalin arziki farko dai ga abin da firaministan kasar ta nijar burji rafini ke cewa kan kadamar da wannan aikin felicite rendre un grand hommage au président buhari Euh, qui a bien voulu concrétiser ce Muna nuna farin ciki da babban yabo ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya kaddamar da wannan aikin wanda kuma zai kasance babban ci gaba ga kasashen biyu musamman ta bangaren tattalin arziki da kuma rayuwar al'umma. Renforcer leur relation aussi bien au plan économique que social. Kalaman Firaministan Jamhuriyar Nijar kenan Malam Birji Rafini. To bari mu je jihar ta Maradi inda can din ne jirgin kasan da zai taso daga Kano zai tsaya a jamhuriyar ta Nijar. Kan hakan kuma ga abin da Alhaji Abu wani dan kasuwa a jihar Maradi ke cewa. fannin 'yan kasuwa wannan abin zai zama alheri gare mu da hiye da kowa da yake zato saboda abu ne wanda an dade ana shirin shi mutane ba su san muhimmancin jirgin kasa ba jirgin kasa yana kawo 'yan kasuwa alheri mai yawa wajen transport wajen menene duk ana samun sauki to haka wa sai mu gode mu Allah wannan abin Allah ya sa mu ci amfani shi kuma mu yi fatan muna da rai da lahiya wanda za a yi da mu wajen shige da hice da motoci in ana kawo kaya ana samun matsala amma yanzu an ka samu jirgin kasa yana iya ɗauko ma kaya shi babu zancen an yi fan an yi wane ne a wannan alheri ne mai yawa ya zai rage mana matsalolin da za mu samu ka azo kaya su yi kwana goma kwana ashirin ba su zo ba san ma ina suke ba direba na ga daji mota ta lalace to wannan abin shi in an zo mai shi in Allah ya so sai an kawo su inda inda ake bi to shine zai zama alheri kwarai ga yan kasuwa kaddamar da wannan aikin da ya samu yabo hatta daga hukumomin jihar Maradi wanda suka bayyana hakan da cewa zai haɓaka kasuwanci a fagage jirage da dama tsakanin Najeriya da kuma jamhuriyar ta Nijar. Malam Sadisu Umaru shine mataimakin farko na shugaban majalisar shawara ta jihar Maradi ga kuma abin da yake cewa. Eh, alhamdulillah mu eh, abin da za ci shine wannan babban murna dangance ga abin da muka jira ce yau da shekaru. Jirgin ƙasa in Allah tabbatar mu da shi kuma insha Allahu zai tabbata. Yanayin tattalin arzikin jihar Maradi zai ƙara bunƙasa zai ƙara tashi insha Allahu an samu babban hanya wadda take za ta maido mu hada-hada kasuwancin mu tsakanin mu da makwabta mu na Najeriya tsakanin mu da dukkan wa'ansu kasashe na duniya ta wannan jirgin kasa abin alfahari ne abin murna ne a gare mu mu al'umma jihar Maradi a gare mu al'umma Nijar yanzu haka mutane da yawa nan ba san ko ne jirgin kasa ba ana da shi ana gai abin murna ne tunda zai zama a bayan shekara ta yi mun sa 'yancin kanmu ba mu da jirgin ƙasa zai kawo aika ga mutane da Nijar Maradi zai kawo ɗaukaka ga 'yan kasuwa Maradi zai kawo tashar jirgin ƙasa ga yadda muke ganin cikin wasu ƙasashe wuri ne na kasuwanci ba ɗan ƙarami ba za a ƙara samun wata cibiya inda ƙanƙana 'yan kasuwa daga mai sai da ƙosai zuwa mai shago zuwa za a ƙara wata kasuwa irin kamar wannan babbar kasuwa za ta ci gaba a wannan wurin kenan za mu samu cibiya ta biyu ta hada-hada cikin jihar Maradi cikin garin Maradi kenan cikin jihar Maradi kuma ta Nijar gaba daya in muka dauka a ga yanzu kayan mu suna shigo mu ne ta Kotonu ta Akara Ghana ta abin nan Abidjan Cote d'Ivoire me yasa kake gani ake wannan dan saboda tsada ne ga Lagos suna kusa gare mu amma kayan ba su biyuwa dan to yanzu aka samu wannan jirgin kasa tun da babban abu ne wajen ɗaukar kaya a duniya shine ya komi a wajen ɗauka kaya an san da haka ne in wannan ta samu 'yan kasuwan mu da yawa ba za su ƙara koma ta wani kotonu ko ta wata akara ko ta balle ta wani abin a ɗauko nan za a biyo da su ba kayan mu ba na 'yan cin na Niger har ma na wajen su Mali wata Burkina za su biyo ta nan wurin abin da ake daga al'umma ta mu shi wannan su dai al'umma za su ci more wannan amma ya kamata tun kan ya kawo dangance ga hukumi na da'ira da dukkan gida da'irar jamaradi a zo a yi tsari a gani kakane musamman dai wajen tashan nan kakane za a tsara kasuwancin wannan a wannan wurin zai zama babban wurin hada-hada ne kamar yadda duk jama'a ba su zato tasha hilin jirgin kasa kasuwa ce tasha kawai ita ta kasuwa ce kaya suna zowa 'yan dako su samu aiki kenan kiran da za mu ga al'umma na daidai da su da shugaban da'ira a yi tsarin tun yanzu irin yadda za a karbi don kuma don mu samu gurin na a ci gajiyar shi yadda ya kamata mu samu yi unhwani a kowa ya gashi makomi abu na biyu kowane aiki aka yi yana son kulawa ba ɓoye bane kowa ya sani ne tsakaninmu da wajen bodanmu akwai 'yan matsaloli to wannan kira ne zami dan akwai yan uwanmu da nan da Niger din da wasu na Najeriya wanda ke banna banna kamar yanzu abin da cikin zaman eh, zama lahiya akwai wasu yan matsaloli ke akwai to muna kira shi ma wannan abu jama'a su kawo goyon baya duk abin da za su gani zai kawo cikas ko a wurin yin aiki ko a cikin aikin ko kayan aikin ko ko bayan aikin wajen kula da sikiritin wannan eh, jirgin kasa dan Allah dan annabi a gaggauce a gama jama'an tsaro To a ɗaya bangaren kuma muna tare da Alhaji Shu'aibu Idris wani masanin harkokin tattalin arziki daga tarayyar Najeriya wanda da farko ya fara da amsa tambaya ta cewa ko wani amfani ne ya kaddamar da wannan aikin yake da shi bature yana da wata karin magana da yake cewa everybody needs a good neighbor wato kowa yana buƙatar makwabci na gari a ƙasar najeriya da nijar kamar ɗan jumma ne da ɗan jummai kuma mun daɗe zamantakewanmu tun lokacin da nijar ta samu 'yancin kai daga ƙasar faransa mu ma muka samu 'yancin kai daga ƙasar ingila a muke ƙawance kuma bayan harshe da muka haɗu a kan yawancinsu suna hausa ko yawancinsu fulani ne yawancinsu musulmai ne kamar yadda mu ma Najeriya tun daga kulmi wato garin Legas zuwa Maiduguri za a ga musulmai ne muna da musulmai da yawa saboda haka ga dangantakar mu ashe tana da danko sosai Nijar tana nuna ma Najeriya kauna an taɓa yin lokacin da suka suka dan samu steko na matsala na dangantaka da ƙasar Faransa sannan ke amfani da naira wato saboda tsananin dankon zumuncin da ke tsakaninmu a ashe ko kaga a idan muka ce mun bar su a gefe ba mu makan mu adalci ba ya kamata in muna ci gaba su ma su ci gaba idan inda za mu taimake su mu taimake su su ma kuma sukan taimake mu sannan ba wai maganan gamantakewan hausawa ko musulmai ba kawai in ka dubi tattalin arziki wato nau'i na samu a ƙasar Nijar ba su da gaba ba ta da iyaka da teku duk kayan da za su shigo daga kasashen ketare sai sun ake shigo a Kotonu ko a Kamaru ko a Najeriya ko ma a Togo sannan a ɗauka a kai musu. Idan Najeriya yadda muka ɗauko salo na shimfiɗa layin dogo daga Legas zuwa Ibadan daga Ibadan za a ci gaba zuwa Ilori daga Ilori a ɗauke shi zuwa Kano. A sheko kaga in an ɗauko shimfiɗa dogon daga Kano aka haɗa shi daga Legas. Ƙasar Nijar ba ta da wani dalilin za ta shigo da kayayyakin ta ba ta Najeriya ba saboda ɗaukan kayan zai zama mata da sauki. su to wannan shigo da kayan Nijar za ta karu Najeriya sai ta fi Nijar karuwa To Alhaji sanin kowa ne wannan batun yayin sanar da shi da gwamnatin Najeriya ta yi a can baya ya haddasa cece kuce a Najeriyar da wasu ke ganin cewa ba shi da wani amfani. Ko me zaka ce kan hakan? abubuwa suna ganin ba a kyauta ba ya za a ce ba a gama na cikin gida ba a fara yi daga Kano zuwa Maradi. A garin Kano shekaru ɗari biyu da suka wuce garin Kano cibiyar kasuwanci daga Chad daga Niger daga Mali daga Burkina Faso daga kasashe da yawa ana zuwa kasuwanci a Kano. A sheku ko da ba za a ɗauki kaya daga teku ba gaba wato iyaka ko tashar jirgin ruwa ta Najeriya da ke Lagos aiko 'yan kasuwan Maradi daga magaran da sukan shigo su sai ah, su sai kayayyaki a Kano ai abu ne wanda yake kawa ce da wannan cikin kasan zai dauki kayayyakin hatsi ne kayan masarufi da ababe da yawa da suka zo su saya saboda haka in ma mun taimaki 'yan Nijar mun taimaki kanmu ne saboda haƙƙin makwabtaka manzon mu manzon tsira ya karantar da mu cewa bacin ubangiji ya raba gado da kanshi da ya bashi dama ya raba gado da ya san mu makwabci saboda haka in Allah ya mana arziki mun san Niger menene na biyu kamar yadda na maka bayani a babu shakka za a samu riba saboda suna sayan kayayyakin mu shi kuma jirgin kasa ai ababe sun ko uku yake dauka jama'a da ake sufuri da su to idan ma babu mutane da ke tashi daga Kano su je Maradi ko daga Maradi su zo Kano ai akwai kayayyaki ne kamar yadda na faɗa shinkafa ne masara ne waken suya ne da jama'an mu suke nomawa ana ɗauka kuma suna suna zuwa yanzu haka su saya hanyoyin mota sun lalace kuma in aka ce za a fita a ɗauki kayan nan ta tirela wato ta mota zai yi tsada saboda haka ta cikin kasa zai fi sauki kaga ashe na da daɗi goma ne za mu taimaki makwabtanmu mu gyara zamantakewanmu sannan kuma kuɗin shiga ya shigo To Alhaji Shu'aibu sau tarin yawa gwamnatoci kan kaddamar da irin waɗannan manyan ayyuka kuma masu mahimmanci ga al'umma amma kuma can sai ka ga kammala su ko aiwatar da su ya gagara ko dai dan siyasa ko kuma wata gwamnatin ta tafi wata kuma ta zo ta yi watsi da aikin. To sanan gaibu sai lillahi wahidul qahar Allah ne kaɗai ya san zai faru gobe amma idan ka dubi salon da aka ɗauka an ɗauki bashi na dala miliyan dubu biyu daga wasu bankuna da ke ƙasar sin anya bankunan nan da suka bada bashin nan za su zauna su ga cewa an ki kammala ah, wannan aikin zai wahala na biyu kamar da nuna maka alfanun wannan duk wani wanda yake cikin gwamnati ko a yau ko a gobe ko jibi ko gata ba zai kasa ganin alfanun wannan abu ba na uku muhimmin abu shine in ka dubi yadda gwamnatin najeriya ake tafiyar da ita ta hanyar jirgin kasa da aka yi daga abuja zuwa kaduna misali wa ya fara ta gwamnatin pdp a ƙarƙashin shugabancin jonathan wa ya fara ma maganan za a gyara eh, hanyoyin jiragen ƙasan shugaban ƙasa obasanjo to ashe ko kaga obasanjo ya yi yar aduwa yayi, yi goodluck jonathan yayi. buhari ya zo a jam'iyya ma ta daban ya kuma ci gaba to ai kaka gwamnati a bace wanda ake cimke kira a turance continuum wato abu ne mai ci gaba eh babu shakka wata gwamnati tana iya zuwa amka tana iya kafa gwamnati gobe prp na iya kafa gwamnati gobe ko pdp ta dawo ko wata gwamnati ta dawo zai wuya a ce kasa ci gaba da wannan aikin To masu sauraro duba da lokacin da muke da shi ya kawo jiki ina ga anan za mu dasa aya a cikin shirin yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su kama daga Alhaji Shu'aibu Idris masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya da kuma wakilin mu a jihar Maradi Abdulhadi Musa da ya taimaka mana da hirarrakin da aka ji ni hasan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to don ne maka karshen shirin na baki daya na wannan lokaci amma kafin yin kwanar ku baki daya hassan barka ya sake dawowa domin duba mana wasu daga cikin labaran da ya riga ya karanto tun daga farko shugaba hassan ruhani na iran ya caki kasashen turai kan rashin cika alkawuran da suka dauka game da yarjejeniyar nukiliyar iran ta biyar yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da shugabar gwamnatin jamus angela merkel da yammacin jiya laraba shugaba ruhani ya ce ya shigar da wasu sabbin batutuwa a cikin yarjejeniyar ta 2015 abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba dr ruhani ya ce yarjejeniyar da iran ta cimma da manyan kasashen duniya da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da ita aiki ne na tsawon shekaru na tsakanin iran da sauran kasashen duniya shida wanda aka cimma bisa jituwa a hannu ɗaya kuma shugaba ruhani ya bayyana cewa hanya ɗaya ce ta rage wa ƙasashen turai idan suna son ceto yarjejeniyar shine su nuna da gaske suke kuma a aikace sannan ya ƙara da cewa wata hanyar ta kare yarjejeniyar ita ce ragewa iran takunkuman rashin imani da amurka ta kakaba mata a nata bangare shugabar gwamnatin ta jamus angela merkel ta nuna matukar damuwa game da makomar yarjejeniyar inda ta ce yana da mahimmanci a ci gaba da kare yarjejeniyar a matsayin ta kasa da kasa tare da bukatar a warware sabanin da ke akwai ta hanyar tattaunawa ta kuma yi fatan kara karfafa alaƙa tsakanin iran da jamus da kuma sauran ƙasashen yankin da na asiya don samar da zaman lafiya da tsaro To wani lokaci kuma yau Alhamis ne ministan harkokin wajen kasar Faransa Jean-Yves Le zai karbi bakuncin takwarorinsa na Jamus da Birtaniya a wani yunkuri na tattaunawa domin ceto yarjejeniyar nukiliyar Iran. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka zai halarci taron amma da kabar bidiyo tun dai bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya fice daga yarjejeniyar ne a shekarar 2018 aka shiga takun tsaka game da makomarta inda iran a nata bangare ta daina aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta 2015 ta kunsa a matsayin mai da martani ga ficewar amurka da ma jerin takunkuman da amurka ta lafta mata to da za zamu karkare baki da sai Allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amudurin kowa da kowa musamman shi Hassan Barka wanda ya fi sarai karanto labaran duniya ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya